kumkunsu da wane da wane da wane su ake ba da kowa da irin kasan da za a bashi Tamanin wannan aya ta ɗari da uku ita kuma allah maɗaukin sarki a ciki yana yin umarni da karɓar zakka ne ya karɓi zakka waɗanda ya karɓi zakka a hannunsu to su kuma ne allah maɗaukin sarki umarni da a yi masu idan ba manta ba a lokacin ne da muka ji cewa oƙiya biyar ne ake alfar zakka kowace oƙiya ɗaya tana ɗauke da azurfa arba'in hudu arba'in so biyar shi ne ɗari biyu shi ne na ce a hadisi ya tabbata zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ba da sadakin matan da yake aura uh, ukiya sha biyu da rabi ana ukiya ɗaya sha biyu sai kuma rabin ukiya rabin ukiya shi ne darhami ishirin ke in gano wannan shi ne muka lissafi a nan akwai lokacin da abdurrahman ɗan auf ya aure annabi ya gan shi da alamun zafaran a jikin shi ciwon ne tambaye shi lafiya yanzu wanda gan shi da kaya an feffesa mai za a fara ne a jiki alaman ango ne al'adarsa kenan a zuba mutum za a fara ne a jikin shi an gani kamar mu yanzu mutanen arewacin najeriya hausawa su ba mu da kan gado ne an gano wannan duk sanda maga wata ɗabi'a ko al'ada na wasu mutane ta burge ni kawai sai mu ɗauko mu kama yin ta haka ne haka kawai mu wannan abubuwan da mutane suke ba su ba ne Wannan da sai ce mashi lafiya <clears throat> sai sai aure ya ce to alhamdulillah nawa kamata su zaki ya ce wazuna nawa zinari nauyin kwallon dabino ya bada yin zahabi zinarin da ya kai nauyin kwallon da zini ya kai nawa ya kai dubu ishirin ya kai dubu ɗari biyu ya kai dubu ɗari uku biyar ha na manta ku ya kuri cikin talaka ba san zinari kanar nan da ke zinarin da ya kai nauyin kwallon da biyu ne su lissafa shi a wasu miliyoyi ne na naira najeriya wasu abin da ya sa mata a wancan lokacin suke da daraja hmm? a yau kuma darajin ya zide kasa warwas ba ku sani ba yawa ne ga ba gani idan mutum yana sai da rasu sai dare ya mashi da ba inda naira hamsin hamsin ne sai ka ba da nawa sai ka ba da hamsin a baka guda uku na ɗari da hamsin sai a baka shi a naira nawa a naira hamsin saboda so yake ƙalla da yi ne ƙari fatan shi ke kar a bar shi da kaya matsala abin da ya faru nasarar da ya je mana lalata sai ya ce wai a bar 'yan mata su harke a gidan iyayensu ya sun gama makaranta ya sun gama kaza da ke ta taruwa ita ta gaban ba sai makarantar ta gama ba ballanta ta samu jin aure tana kai wata shekaru su kuma maza an masu wani wahayi duk lokacin da mace ta kai wasu shekaru ba ta aure ba su kai hankalin aurenka akwai matsala da za ta mata biyayya hatta wani tunani da ya shiga cikin kwakwalen samari inda kun san shi wallahi al'adun da ba ku rika barin yaran ku suna girma irin wannan shekaru ya kwace masa da jami'a ya su ce wai ai duk macen da ta kai wannan adadin shekarun ba ta aure ba to kamar jarida ne da ke karfe biyar na yamma ba a sai da me yake nufi na'am eh ina ina ba kura te ba kwance te ba na wasu sun karanta yi an gano wannan da kyau ku wannan abin ke din yan matan ne ta gama makaranta duk waɗanda ya kawo da su neme da sun neme ta an hana su sun janye inda sun samu daidai aure sun aura sun batta sai kuma yanzu da ce sai ta samu aiki tana samun aiki kuma ta ce to za ka auri uwaka kenan ku ka fada da ka fada kana umarni kana umarni a gida ce ba za su yi ba mugakanin da sun taso su ma masu wannan barbaran tunanin sai matan suka yi yawa tun da yanzu sun yi yawa ko nawa aka ba da sadauki da ɗin hidima kaɗan ta yanzu ya karba amma a wancan lokacin 'yan matan suna tasowa ne ba su duk abin da ya ka me yake yi ada yake yi in ka zo gidan wance da baka budurwar yarta ta hana suka tafi wannan gidan kuma hana suka ji wancan gidan saboda ga suna a dallar haka ne duk abin da yawa farashi shi sauka yake amma abin da in ana samun shi da kyar kuma tsada yake yi a zamanin salaf ko suna aurar da 'ya'yansu ne shekara tara goma sha ɗaya wacce ta makara sha biyu sun gano wannan da kyau ku yarinyar da ta kai shekara sha takwas su sai a kewaye zariyar nan kab ba a samu guda bakwai ba duk an aurar da su amma yanzu a bai kaɗai 'yan sha takwas sha takwas allah kaɗai sun yawan su balantana ka kutsa ace ko ka tafi jami'a ko ka je kwalojojin ilimi mabambanta ga suna ana sama ko ba samu sannan wani tunani da iyaye suka loda ma 'ya'yan ya taimaka wajen samun wannan matsala ɗin ne kowace masa ɗaya ita abin take so shi ne ta auri mijinta ita nawa ita ɗaya kuma ya zama matashi kuma da wasu sharaɗa da ta goggoya bayan matashi yana da gidan kanshi kila ma an sa yana da mai motar hawa sannan lalle ka kasance yana da mai ta da aiki mai kyau wanda ya samu kudin su rika sa abinci hankali kan shi su kuma waɗanda suke da wannan sa'ar rayuwa suna da yawa na cikin al'umma Tun ma an samu to uwar shi tana da mai tana da wasu ra'ayoyi a kan shi wannan ya sa ko ga yanzu ɗan abin da ake badawa a matsayin sadaki a wuri ku bai yanke hukunci ba amma a wancan zamanin su annabin samun ma yarinyar budurwan aiki suna tasowa an aure su suna tasowa an kama suna tasowa an aure su in banda yanzu da dangin mu fulani suka ci tsare ƙafafunsu ai yarinya tun kafin ta fara irgan dangi an ne a aurar da ita kawai sai dai yaro ya taso ana ta ga matan shi ga matan shi ya ɗauka abin wasa ne kawai shi kenan lokaci na kawai sai da an kwaso da an kawo wasu tun suna ƙanana a saura masa shi sa sai a ta neman irin waɗannan ƴan matan su a rasa a unguwa ɗan shekara tara ma da za a aura su an yi da gaske daga Allah an aiko ana kamu wajen mutum saba'in duk yadda ka yanka ka ce a biya sadaki za a biya sau da babu kun gano wani so da babu yaro ya taso bai taba magana da mace ba sai matan shi a ɗaki wannan yadda zai rike ta gam zai ɗauka a duniya da lahira arzikin shi na gani. amma yanzu kafin ya aure ki sai da ya ɗan mata saba'in ya lalata arba'in to sai ga bai ma bukatan kina bata mashi rai ga sunan kamar jamfa a ji sai watsar da ki shi sai ana yin auren kwana biyu sai gan su zo sun sa benci suna hira raba dare a wannan wajen so da wata bukata yake da shi can can a kan ba amma in dama daga balagan shi ke gani ina ga an sallame shi ke yasa larabawa kun banda su ma da suka aro al'adu ya suke wahalar da su da larabe in ya auri matan shi daya in yana da arziki yana son zai aure ta biyu sai dai can wani gari da ba za a jo labarin ya auren ba ya a can zamani saboda ne ido da hira da kowace yarinya ba sai wannan bai san kowace ya a matsayin mace ba sai ita to sauran matan ma da zai nema ina zai gansu na zai gansu amma yanzu shi kenan a gida ɗaya sai ga 'yan mata guda takwas sun isa aure ta kafinsu ko ba wani tsayayyen manemi yasa duk wanda ya sallama ya ce ta ya kullo dubu ɗari uku shi ce kawo kawo kawo wance shi ɗari gida mutum sai ga ana kai 'yan matan yadda ka san ana taya banan in <laughs> wannan ukiya ishirin mun gano ukiya biyar ɗinnan da annabi yake ba biyar shi ne miliyan sha bakwai in ya zama biyu ya zama talatin da hudu ga shi mun gane wannan da ko takwas kenan ya zama arba'in da biyu sadakin da annabi yake bada kenan naira miliyan arba'in da biyu ɗirgiyar rumaci ya ka canza wancan kuɗin da naira najeriya shi sa idan kika ɗauki darajar ƙoƙiya darhami ɗari biyu a kan zinari ishirin ki fassara da farashin zinari haka zai ba da sadakin kowace budurwa duk mutumin da ya ɗauki naira miliyan arba'in da biyu ya bada aka ba shi amarya tsakani da allah akwai dalilin da zai sa ya da arba don ya san in an rabu to shi ne zai sa ido ce ai ba ku ne da kuka ba nuni domin zai ci wayo ne kudin shi don ƙarshenta in yaje neman wata zai je ta da farashi ya sama haka ne amma zai ga yarinya ta haddace Kur'ani, ta iya turanci ta iya larabci tsakiya ne addini mai kamun kai iyayenka mutanen kirki masu daraja a society amma da kyar za a iya ba da dubu ɗari uku da hamsin dubu ɗari biyu ɗari biyu da kaza a wuri ta ba abin da zai da sai zai samu wasu kwalaye cika su da mokara sai kawo duka abin da zai kashe har ya sallame su ba zai kashe abin da yake miliyan ɗaya dubu ɗari abin da iyayen za su kashe mashi dindigo kuma Allah ka iya san miliyoyi ne in ba su da hali sun dinga maula ke na sun dinga bashi haka ne ko ba ka bai in an faɗa ku kiji ko ba turawa ba ko ba kaza ba me na ku na bin karatun bature karatu na hana aure aure na hana karatu don dalili iri-iri kun bar yara ƙanana masu ƙananan shekaru suna soyayya da yara yaron da bai wuce ya zama ɗan aikinta ba sai ya zama saurayinta saboda wasu ba su da lissafi kun ga wannan da ko ba su da tunani ba ta hangen nesa saboda mata suna daɗewa a duniya in ta auri sa'anta a shekara ko da ta girma matsala za a samu daga lokacin da ya mutu ya basta ta dinga wahala da yara kin da sauransu amma tana da ƙananan shekaru ta auri wanda ya ƙara mata shekaru zai tsofa ya bata da ƙuruciyanta yana mutuwa zai bata da ɗan abin hannu ko za a kalli abu biyu ƙuruciya da abin da ke hannunta sai ke aure yanka ɗin ta kwance ya fi wa yara amma bai da komi sun duƙe talaka ta ce ta san saurayi bai da komi malam ba a fin da ya iya shi kenan an zo an yi auren ya mutu siro idan mu gaba ɗaya ya gama su kurkuce ta talauci ya sa ta fita hayyacinta sai mutum sai kalli kawai zai ɗauko makan shi liability ya ɗauko makan shi wahala wasu tsalle tsallake ta gashi ta tsufa kyau talauci ya bibbige ta gaɓoɓin ta jisun sanyi sannan na biyu ta kowa wani ma'ana take da shi ba balanta ya shawo ta saboda ma'anar sannan kuma ba komai a hannunta shi ke haifar da wannan matsalar da muke faɗa muku ka fahimta tuntuni ba ka fahimta ai lissafi yake in za a cikin harkar nan lissafi yake yi lissafi yake in ba ki da lissafi sai ku zo ku dinga taruwa yau aka ce za a fito da gaurawan garin nan a kara shi. za ga lissafin su da 'yan matan kaɗan ne bambanci zai an zo ana faɗin irin wannan ku yake kwakwalwanku ko da ke malam muhammadu ba ka toshe allah gafarta na shahar na ya faɗa magana ce ba nasi ba mata so ta kama da shi ya ce ana yin mace da hankali uku ne namiji kuma bai da hankali ko ɗaya in suka shekara goma goma sai a ɗauko ɗayan nan nata sai a sami shi in zai kai shekara ashirin ashirin sai a ɗauko ɗayan nan nata sai a ƙara mashi shi yanzu ya ɗan shekara ashirin hankalin shi na ita fa wa zai munu wayo a ciki <laughs> lokacin yariya tana ya karama zai ganta da wajen bala'i za ta ce wata shara za ta iya yin kaza shi kuma yana can yana kwallo yana gargari yana takwataku duk yaron da ya yi rayuwa irin na da kana daga ƙorin shi za ga duk alamar mu sabon ita kuma za ganta fes to amma tana nan a wannan yanayin ana dab da a cire mata hankali na biya sa mashi yaro ɗan shekara goma sha bakwai sai ya gare ta sai ga mata aizan aure kuma saboda ƙarancin tunani da lissafi zai da zai ne ta yadda ƙawayenta duk irin wannan madina sun yanke tare da su suke ba ta shawara suna shekara shekara talatin sai a cire ɗaya ya sa shi yanzu ta koma ne halin da yake ciki a farko na ba ta da hankali ko ɗaya ke ganta ya shekara talatin bai mijinta ya ɓata mata rai ga ‘ya'ya ta tara wata yaji <laughs> na ya da wannan kuma ɗa ba ta da hankali ne ta iya shekara talatin da ɗoriya sai ce abin da za a sake ta ta je ina gansan gansan da shi kiya tafiya kamar wata ba ki je ina kun gano wannan da kyau ba sau da ba hankalin ne shi namiji kuma yana shekara arba'in sai a ƙara ne hankali ne, sa daga san da kika auri wanda ya kai shekara arba'in daga lokacin ne za ki san kin auri nagartaccen mutum wanda duk abin da ya kamata ya maki na rayuwa shi ne zai maki gina ki domin yana tunkarar shekarun gangara ne in kika auri ɗan shekara 20 talatin da shi kuma ƙuruciyanki zai zazzabi ya zo ya mutu ya bakki ko sai sun tsufa fita har ya tinki a lokacin sai da sai ɗauko galleliya ta haɗu da shi da ke shi da ita da ya auro yanzu ta tsara sarki mun gane wannan da kyau ko zafin kishi da wane shi kuma yanzu hankalin shi ya koma can gaba ɗaya sai ya zama to kin fita ya cin kin su ci tsakaninku da Allah haka yake faruwa ko ba ka bane wanda yake shekara arba'in a lokacin hankali ya zo mashi yana da mata ko mata yana da 'ya'ya ya san duniya shi na ta iza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amsa a rai ya kai shekara arba'in a nan ne ake tsarin ya samu kuɗin da zai ce ni'imar da ka ni'imtar da ni na dukiya na iyali na mukami na hankali na sanin ya kamata wanda suke samun waɗannan abubuwan da na faɗa kafin su waɗannan shekarun ƴan kaɗan ne tsautsayi ko sa'ar rayuwa ke sa su samu tsautsayi ci gado uban ya mutu su samu ba su kai shekarun ba sa'ar rayuwa kuma ba kasafai Allah yake mu irin wannan baiwan ba saboda kun ga da muke kaso a gefe yaro dinga yawo a cikin gari yana neman kyali sai ya cinye shekarun shi gaba ɗayan da ya kamata ya amfani ya kan shi amfani kowa bai ma san da duniya ta samu ba kuma kuna fahimtar kuna fahimtar wannan bayanan da muke muku kuna gane inda matsalolin da suke ku na'am yanzu sai aka ɗauki yarinya 'yan shekara sha takwas mu ma ce ishirin ita aure ɗan shekara nawa arba'in sai shekara sittin sai mu sai shekaran ta nawa arba'in da sauran da ba sauranta na kuma mai yiwa ya tara abin da zai bar mata sarayata da 'ya'yanta wannan za ta aure cikin mutunci ko ba za ta yi ba sai ya zama bai da shi duk abin da ya kamata a ɗauki nauyinsa jikinta ya ginu ta samu protein mai kyau babu carbohydrate ke duka mata da bakin ciki da damuwa da ta kai shi ne sai ka ga ka ce fata bayan baya ta zo ganin gida wallahi sai an nemo da tawa sun zauna suna maka kwafanci kai awa biyu ana sa nuna maka tsawon ta ce ya canza ta zaɓi da an ja haɗa ta da wani ƙaluku ya ja gurje ta ina gamo gaskiya kuna ɗauka ba a Allah ku ji muna gamo gaskiya da ba ku ji yaran nan ko ku rika zaunar da su a samu dattawa da tafan duniya malamai wala ta rika ba su orientation suna kansilin nasu amma kurakuran da ake zubawa wala suna da yawa don mata yanzu farashi ya faɗi ƙasa wa duk auren da muka je ɗaurawa wallahi akwai yarinyar da aka ɗaura mata aure ya ce wata shida da ya wuce baya ni na ɗauka in an ji ɗaura auren wannan yarinyar cewa za a yi sadakinta miliyan hamsin wallahi saboda in ɗari aka ba da ta so saboda ɓangaren addini ta ƙuri masha Allah dama ƙur'ani hadisi larabci tauhidi kaza ba su da jiki sannan ilimin zamani dama wannan kuma ya kayan su sannan kuma ga ma'ana ɗari bisa ɗari mun gano wannan komai da annabi ya faɗa tun kahul mar'atu din nan to lafiya ne wallahi wai da aka zo wai mutanen sadakin fita wa dubu ɗari uku da hamsin yace wannan shine abin da ake ce ma arha kayan baƙo an tsoci dami ne wannan kayan mamaci ne yayi kun san cinikin banza ke mashi farashin banza ke sa mashi yanzu da ita da ta kai matakin da ya kamata a jinjina nauyi Allah ce ga lissafi da wacce take gantala a cikin gari ta yi ƙura duk an mata lissafi iri ɗaya so da sun me yawa so da sun yawa kana zuwa duk wata makaranta na 'yan mata in an taso ka kalle su dubbanni za ka gan su wahun min kulle hadadin kowace ɗaya daga cikin mai take su da zauna ta kuma su samarin nan ba na suke da shi ba wani sa ci kuwa da ta ɗaya su kuma wanda suke da aure yanzu kowa ƙoƙari ke iya riƙe gidan shi ma yana ɗamar a nan garin in an taso lokaci muna wani program a kusa da su in suka fara wucewa da ce fa na rantsi da Allah sai na gaji da ganin su tun daga lokacin da sannan gaba farashi zai faɗi ya faɗi ko bai faɗi ba a shekata wai mace ce kun ga suna cawai gyaɗa ba don yawan ta bata gidan wani da wani ko wallahi mace ba don yawa ba wallahi ta dai wani da wani masu kun zubar da darajin ko kusan da suke ba a ci gaba mu koma da muna taya matasan cewa sadaki ya yi wa ainihi. a rage farashi a sauki kaza a cire akwati a cire kaza a cire kaza wanda in ba a muku wannan kada ƙararrawan ba to ina ganin za a samu matsala nan gaba shi yasa kararrawa muke kaɗa muku kararrawa ne an kaɗa muku shi kenan farashi ya fada ƙasawar wasu amma ni in shawara na za a bi al'adar malam bahaushe za a ɗauko ta na a tsini maka albarka ita al'ada sannan a sa dokan ɗaurin rai da rai ga duk wanda ya ƙara aiki da duk wanda ya ga wata ya yana so zai aurata akko ɗauko fatawan malamai a aiki da shi a yi rage farashi duk wata budurwa in za a aure ta sadakin ta naira dubu ishirin zawara dubu goma amma da sharaɗin shi zai je mata kayan ɗaki duka kuma ya gara shi na wannan abincin da ke ba sai ya aji abincin shekara guda ya gado ya katifa zamin gado mayafi labule kayan kicin kayan falo da komi sai ya gama tsaf ɗauko dubu ishirin ya ba iyayenta su kuma su mata kayan sawa in an wannan an taimaki iyaye masu 'yan mata a gida ko ba taimake su ba amma ƙato ya gini yawo a gari sai ya kullo yan kuɗin da ma abokai ne mu muka haɗa muka ba shi gudunmawa ya je biya sadaki ya shekara uku yana tara tsofaffin atamfofi a cikin wani kwali sai rufo a sa zip sai a kawo muku aka yi kuma ga ke ba mu muna kishin cutar da ake mata ne amma ba ku gane kun ɗauka mu muna muku abubuwan Allah wadaukin zargi ya kiyaye malama kan ta mana ayyana ta ɗari da uku mu mutum wata tafsirin mu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده خذ من أموالهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم shi سيكي تشيوا والأوقية cewa wal'uƙiyya arba'una dirhama lokaci ya kure muka ga muna lissafin sadaki ko na'am da abubuwan da duk ya kamata yi ko yanzu za a zo magana aure sai a ji a su mawaki sai ya zo kuɗin da za a ba mawakin ya fi kuɗin da aka kashe ma budurwa aka aure ta yawa haka yi yanzu wa sabi ba riba ita ko shi kuma sai sun haɗa hisabin Allah da jarabar rayuwa sun an saba Allah ya zo a miliyoyi gaba ita an ba da dubu ɗari uku da hamsin an aure ta mawaƙi an zai toshe miliyan uku har mawaƙin ma ɗan iskan gari wakilin shi ɗan ya fita daraja a wajen angon ya fi matan kima a wajen yan iskan da za su samu. wajen da za a kama kawai a yi event hall ɗin da za a kama ya kusa yawan sadakin da aka aure amarin da shi haka ne ana yi ko ba yi da kai aka ba mu labari uwan amarya ne ta kira wanda zai auri etta cewa sai ya ba da dubu ɗari shida da hamsin inda za a kama a yi wannan event na aure da za a yi na yi ne ɗaya ba dubu ɗari shida da hamsin sadakin kuma ya taba duwan dubu ɗari biyu ne kaga da akwai irin ta cikin gidan kuma ya halatta ya kwashi uku da sanyi shi da ɗari biyu ne farashin za ma iya mai adalci a ce za a ba shi hudu a ɗari da hamsin inda in wholesale ne za a siyar ai farashi da ɗan sauransu Allah da ya ce da ya ce huzmin abuwalihim sadaka ta nace ma hozun mina sidiki sadaka a ai ma'ahuzun minas sidiki iz hiya dalilin ala sihhati imani wanda zai iya ɗaukan dukiyar shi ya bada a matsayin sadaka wannan dalili ne akan gaskiyar imanin shi mun gano wannan da kyau ko gaskiyar imanin shi don ba kowa ne zai iya yarda ya bada wannan kuna fahimtar wannan da kyau ko ba kowa ba ne zai iya malai cewa sidqu batinihi a zahirihi kuma abin ya tabbatar da ababe guda biyu gaskiyan imani na ciki wanda Allah ne kaɗai ke yarda yake gani sannan sai na zahiri gashi ya ɗauka ya baya kuna fahimtar wannan da ko iri-iri ya ɗauka ya baya yana duk mai ba da sadaka abu biyu ke tabbatar da imani ya tabbatar da imani tsakanin shi da Allah a zuci wani ya tabbatar da imani na bayyane gashi ya ɗauka ya bada ba kowa Allah ke da wannan jama'a kuna fahimtar wannan da ke shi sa al'amarin zakka al'amari ne girman gaske wa annahu laysa min al munafiqin sannan ne ba da zakka jama'a bai daga cikin munafikai allazina yalmizuna al mutawwiqina min al mu'minina fi sadaqat Wadanda suke zindan mumine da ke bada sadaka bai cikinsu in mutumin da yake bayar da zakka to zai daga cikin masu zindan masu bayarwa don yana cikin su zai ba da nashi sannan wannan ya nuna cewa imani shi tsakanin shi da Allah jenu imani yake da shi ne kyau ta ruhu ta tsarkake su wata zakihim hal al-muhatab a التقدير خذها مطهرة لهم ومزكيهم لهم Ka ansa. ka tsarkake su ka tsaftace masu dukiyar nasu Ya ce wa salli alaihim ya kuma ke masa addu'a ana fahimtar wannan duk dukiyar da aka shirar zakka ita dukiyar an tsarkake ta sannan shi mutumin an tsarkake shi an gani to sai wanda ya sarza kan kuma sai ya addu'a wa salli alaihim asulin fi fi'il kulli imamin ya akhudhu sadaka abin da yake daidai shi shine duk shugaba shi aka wakilta ya ansa ay da ulul mutasaddiqi bil baraka kuma in ya karba yi ma wanda ya kawo zakkan addu'an Allah ya sa mai albarka duniya da lahira ya sa mu neman shi albarka ya sa mu dukiyar nashi albarka an gano wannan da kyau ku mala ya ce روى مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم yace annabi ya kasance duk da mutane suka ɗauko zakkan su suka kawo ƙala sai ce Allahumma salli alaihim Allah kai masu salati mun gano wannan da kyau ko fatahu ibn abi aufa bi sadaqatihi sai ga ibn abi aufa ya kawo nashi zakkan kun ga dan mai ruwaya baban mai ruwaya ke faqala sai ce allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai salati kai rahama kai jin kai ga iyalan gidan abu aufa ya riga gama hada da duniya manzon Allah ya yi ma familin addu'a gaba daya kun gano wannan manzo ba su taba taɗewa shi sa wallahi idan kika je ƙasashen larabawa kike bincike za ki ga waɗanda suka fi kowa arziki ne ban mamaki suna yana gaya muku na sabon sai ga ɗaya daga cikin manyan sabon manzon Allah ne kafin shi wallahi kakanninsu jikokin sahabbai ne mun kai mutumin da duk in mun je aikin hajji ko umara muna zuwa har gidan shi na shirya ma alhazan afirka liyafa yana yin abubuwa iri iri da gidan shi babban gida ne haka ka taba tambayan shi sai ce ai lokacin kakan shi yana raye aikin da yake kenan shirya ma baki liyafa a madina na ce wane ne sai ga mu sunan sun ji sabon manzon Allah ya ce wannan aikin tun zamanin manzan Allah har yau mai tsaya duk bakin da suka zo gidan shi ake zai ce ya haka 'ya'yan su da gada yayan ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan jikokin jikokin ta tarafin su daga kullum su umu hunfu yanzu ke ko to suke ta yi ba ka ake duk wani abin arziki da kike yi kurga jawo 'ya'yan go suna gani ba na tsaya ba yanzu duk wani harkan kishi da rashin mutunci ma miji ƴaƴan ku sun haddace shi sun iya shi tsaf kaga yarinya tana da baki yanda ka san kalamu ta matsa shi kam ta san rashin mutunci dan ta ga uwarta da yayi kaga yari wa koya mata babanta zai koya mata murgo da baki na Allah ya kiyaye wasakanu ya ce ma taskunu bi hinna kos shi na abin da je na tsada zuciyarsu wata tsama in bihin ba hankali kuma kwanta jama'a ba da dukiya abu ne mai zafi sai wanda Allah ya zaba wallahi azu cire dukiya an gane musamman wanda yan kudin nashi kaɗan ne sai ga ana ta ta za, don yana gani kamar yi an ya ba da zai mu mun ya ce wallawa alim Allah yana ji kuma yana sani mana wanda ya bayar an san shi abin da ya kulle a zuciyar shi Allah ya sani mu Allah yana jin abin da zai biyo baya gare shi da mene a sa'a in an yi adan Allah ya ji kuma ya sani shi sa nake tausaya ma mutanen da suke ƙin tsara fitar da zakansu a bisa ne yanzu kowane mai kudi shi ke lissafa zakka ya ba wanda ya ga dama ba ka turbe ba wannan ba daidai ba ne shugaba ne yake yin wannan in ba na ɗo iya biyu kuma ku ɗauka ku je ku kai ya tsara fitar da waɗanda suka dace su baya a raba masu a raba masu mai wannan addu'a ko don tsarin wannan addu'a a yi ya rantsa yanku da Allah a garin na akwai mutumin da yake da dukiyar da zai iya fitar da zakka ta sama da naira miliyan dubu goma ya rage da alaƙon ba wanda na baku labarin a dukiyar zai isa da zakan naira biliyan talatin da bakwai da miliyan ɗari biyar ɗin nan ɗan garin nan ne ba miliyan dubu dubu so talatin da bakwai da miliyan ɗari biyar shi ma wani ɓangare ne na kuɗin shi wannan zakka ne zai bada wani ɗan abu ne kawai don ya ɗaga kulu na kiro dala biliyan ɗaya zakkanta ke nan kuma yana da su Allah kaɗai kan adadin su kuma wan biliyan dola in zai fitar da wancan zakkan shi ne ɗaya bisa arba'in na kuɗin shi Kur'ani ya maida mai talatin da kare zai ta kashewa na shi ita kuma wannan ƙwaya ɗayan ya fi kama talakawa amma zai bada ya gwammace je lahira wani kirfi ta jibkin shi macije na nan na ɗaya suna tsarin shi ɗiri ya bar bayan allah cikin wahala idan aka ce kowane mutum ɗaya za a ba shi naira miliyan ɗaya sai fa an ba mutum dubu talatin da bakwai da ɗari biyar wannan tsarin namu na ina kasa gani muna da masu arziki da yawa a cikinmu tambayan da nake har kullum shi ne wai ba san waɗannan karatukan ba in ba sun tashi ba da zakkan sai su raba ma'aikatan da ke cin aiki a ma'aikatan su kaɗai ko kuma zai raba ma 'ya'yan shi da matan shi da 'yan uwan shi na kusa kaɗai kowa ce gaba ba matanka zakka ita ɗaukan ɗawainiyar ake duka an fahimta amma idan shugaba cikin rabon zakka sai gane matan ne kudin da ya ba da zakkan tana cikin wahala ya ɗauka ya bata ba mun ji yayi ba amma shi ko bai isa ɗauka ya bata yanzu su alaja alaja da suke majalisun nan namu ba mu taɓa jin labarin sun yi zakka ba mu taba ji ba ko kun taba ji gudu ne kun taba ji kowa da ke makota ke Allah shi kyauta aya ta hudu sai Allah ya ce ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم yanzu jama'a mai da mu baya ne kun sa ko suka yi laifi ɗin suka tuba ko eh Allah ta yanka ko kun su sai shi ne ce alam ya alamu don su wanda suka yi laifin nan da suka yi suka tuba shi sa ce addamiru a'idun ilal lazina yatubuna min al-mukhallifina wannan damirin yana koma zuwa ga waɗannan ne da suka zuwa yaƙi da suka tuba shi ne Allah ce wa ba su san cewa annan laha huwa ya ba taubata an ibadihi Allah shi ne ke karɓar tuban bayan shi ku waɗannan ko shi sa malamai suke ta akidu lilin tira ƙarfafawa ne na kaɗaituwa ga Allah kaɗai ya hajjin umur Allah shi kaɗai ke a san tuba wa bayyana anna zalika mimma la yasulu ilayhi nabiyyun wala mana wannan san tuba ba aikin wani annabi ne ko mala'ika aikin waye ne aikin Allah ne shi lokacin da suka ab ba yaƙi ba suke zaman gida da suka zo annabi cewa to ku je sai Allah madaukakin sarki ya karɓi tuba. waɗancan mutum bakwai nan kundina su da suka suka ɗaura kan suka ce ba wanda zai kwance su sai in manzan Allah ya kwance su ko shi ma barin su ne haske da Allah madaukakin sarki ya karɓi tuban sun su ko akwai sahabin da sun taho tare da shi da yahuda banu da suka tambaye shi ne kake tunanin za a yi mana yi masu ishara wannan abin da ya yi Allah sai da ya zarga ya zai sa ka ɗaure shi a jikin darkan masallaci ya ce ba ta yadda za a yi kwanci kan shi haske Allah ya karɓi tuban shi an kwance shi kun gano wannan da kyau ko kun ga ashe Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ne yake karɓar tuba ya ce wa ya da sadaqat hada nafsar wannan nasi ne karara fi anna Allah ta'ala huwa al-akhir duk wanda ya bada zakka ko sadaka wannan kai Allah ne yake karba da kanshi wal musibu alaiha kuma Allah shi kadai yake bada ladan zakka ko sadaka ummatin ya wa annan al-haqq kuma Allah shi ke da haƙƙin wannan biyu wa wasiqah shi annabi ɗan tsaka tsakiya ne yake ansa a madadin Allah fa in tufiya in annabi ya rasu fa amiluhu huwa alwasita ba'dahu wanda ya hau kujeran shi kamar Abubakar kamar Umar kamar Usman kamar shugabanni har zuwa yanzu to su ne wanda ya zama wasiƙa tsakanin su da bayarwa da Allah hayyin la ya shi Allah madaukakin sarki rayayyen sarki ne wanda baya mutuwa wa fi sahihu muslim la yatasaddaqu ahadun bi tamratin kai tara hankalin ko jeda wannan hadisin yana da muhimmanci annabi ya ce ba wanda zai dauki sadaka ya bayar na dabino ma'anan wannan karanci kankanta annabi yake a duba min kasabin tsayibin kuma ya zamanto wannan dabinan na halal ne kun ji magana da baku. dabinin ta zama na halal ne illa a haɗa allahu bene ne a ce allah madaukin sarki ya karɓi wannan sadaka da daman shi da fi riwayatin fatarabbu fi kafin rahma za a tare nan wannan dabinin a hannun allah mai rahama hatta ta kuma a'azzamu min jaba. hake ta fa duk wani dutse da ke taɓa gani girma a duniya zauna iri-iri a ce ku ba da sadaka ku ku yi kaza kuna ganin nauyin wannan abu da kun ji musamman a wannan wata na ramadan jira kuke masu kuɗi su bayar yaron ku da masu kuɗi ke kina da nake shiga aljanna kina tare wani mai kuɗi shi kar ma ya shiga ba da shi ba kun gano wannan da ku malam su yake cewa wa hadha kinayatun anil qabul wannan kinaya ya san cewa sadaka ko zakka Allah shi ke karɓar abin shi wanda ya zawo alaiha kuma shi yake ba da sakamako in mutum ya yi wa Allah Allah huwa tawwabur rahim Allah shi ne wanda ke karɓar tuba kuma Allah shi ne wanda yake jin kun ji ko Allah shi ke karɓar tuban bawa kuma Allah shi ke jin tsammanin shi Allah shi ke jin na'am وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا الله يكفيك yana ku aiki a yi a yi aiki wa ni'imar kitabun liljami da kowa ake maza mata yara manya masu talakawa shugabanni da da ake mulka kowa ne ke yi aiki fasayarar lahu amanaku Allah zai ga aikin ala waye dan Allah ورسوله والمؤمنون بإبتلائه إياهم على أعمالكم yana ko koya aikin sai Allah ya sa annabi ya yi mumini za su gani bayan annabi muminan zamanin ku diyin da ya koyi sai Allah ya bayyana wannan abu Allah dan Allah ba mamaki ba yanzu wannan masallacin da muke sallah inda aka san shi a duniya wanda ya gina masallacin ba san shi a ba haka ne alama ne da ke tabbatar mana da izinin Allah don Allah su kai domin ya ce ku yi aiki samar da masallacin aiki ne ko ba aiki ba to Allah zai gani annabi zai gani mummuni za su gani yanzu duk in ka je ɗaukacin abarka kaf ce masallacin mai shago shi ke nan dai wannan in ka ga wani masallacin mai shago ba wannan ba to kwafi ne makofi right ne shi ne wannan ina fatan mun gano wannan da kyau <clears throat> na kuma ko mutuwa ne ya gaje zama ko sun yi in allo sun sa masallacin su kiyamu wala san sai ne nishadi kuna fahimtar wannan da kyau ku ba za a amsa ba wannan alama ce da ke nuna Allah ya karma duk in kin je duniya ki ce masallacin haruwar dan ja shi nan wancan wahala mun gano wannan da kyau ku alama da ke nuna cewa Allah ya karba yake duk inda kika yawo a duniya kike sansan bello an san malam abubakar gumi ulli iman jama'a ku aiki fa allahu min amalakum wa rasuluhu wal mu'minin Allah zai ga aikin mu za ka kira duk wanda yake yin aiki wajen wani ya gani ya yaba san da hankalin shi Allah shi Allah ne mai talla kiza kowa ya daina riya kowa ya daina sun'a ku bar Allah ya kayan shi da kanshi wa tataradduna ila alimil ghaibi wa shahada ana nan mutum hankali za a mai da ku zuwa ga masanin gaibi da bayyana shi nawa za a mutu ɗaya bayan ɗaya na koma zuwa ga Allah ko ka aikin ko ba ka yi ba ka aikin don Allah ko ka yi wani Allah ƙarshen alewa duk za mu koma ga biyu wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah shi zai ba ku labarin duk abin da kuka aikata kun gano da shi wa fil khabar ya zuwa cin cikin hadisi ce lau anna rajulan amila fi sakhratin la babala ya mutum zai shiga irin kurman dutse kurman dutse kun kurman dutse eh kin ba zuwa Abuja kin san zuma rock shi ne kurmin dutse wanda bai da kofa bai da wani lungu kwata-kwata mulmulallen dutse ki shige ciki ba kofa ki aiki domin Allah wala kowa ko ba windo <laughs> na kharaja amaluhu ila na wallahi sai Allah ya bayyana wannan aikin ka'inan ma kana ko ina yake ba ku fahimci wannan ku aiki don Allah ku gani <clears throat> Allah sa Allah ya tabbatar da aiki kuma sai ya sa albarka yanzu sardauna da ya aiki don Allah Allah bai bayyana aikin ba sardauna fa sanda aka kashe shi 1966 shekara na fitin eh 66 shekara 66 waɗanda fa zuke raye a nan a lokacin ba ba su da wasu masallacin nan shekara 60 ne ko shekara 60 wanda suke masallacin nan fasan nan ba su yawa ba amma ya sai ke ɗauka saddauna kina zuwa bayan masallacin nan yana sai ɗauka yana ne su da ya aiki don Allah Allah ya tabbi aikin ko bai fitar ba Shehu Usman ɗan Fodo sun yi aiki don Allah jin da Allah ya tsara mu su ma Abubakar Mahmudu ne. shi sa ku yi aiki domin Allah Allah ya fidda aikin ku duk wani riya da suma ku rabu da shi in dan Allah kuke ba so kuke sani ba ba zai bayyana da kai shi kin ji ko da kurmun dole sai ka shiga ba kowa ya Allah ya so da aiki aya ta gaba sai ce وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وآخرون Allah ce kun san wani can da suka tuba abin da Allah ya faɗi ko sai shi to kuma akwai wasu murjauna da amrullah su am dan al'amarin a hannun Allah nazalat wannan ayan ta sauka fi salafatul ladina Kiba alaihim game da mutum uku nan da Allah ya karbi tuban su ka'ab bin malik hilal bin umayya min bani waqifin wa murara bin rabi' kanu qad takhallafu an tabuka waɗannan sune waɗannan da ba yaƙin tabuka wa kanu mayasir za da kuɗi ba wa taqdir wa minhum akharuna marjauna eh akwai wasu da Allah madaukakin sarki ya ajiye su pending dan ga butuban su kuma imma yu'azibuhum ko dai Allah ya masa azaba wa in ma yatubu alaihim ko ya karbi tuban su wallahu alimun hakim Allah madaukin sarki mai ilimi ne masani ne mai hikima in ma fil arabiyya li ahad al amrayn Allah azza wa jalla alimu bi masir al ashiya Allah shi san komi walakin al muhataba bil ibad Nama ma ya'rifu ana magana da mutane ne akan abin da suka sani ay yakun amruhum indakum ala raja لأنه ليس للعباد أكثر من ذلك للعباد أكثر من ذلك su bayi nam abin da suke ne fata shi Allah madaukakin sarki ba wani abu na fata a wajen shi shi komai a wajen shi ne tabbas ku gane ba komai a wajen shi tabbas Komi, amma tun da mutane ake magana to dole ne a zo da irin waɗannan maganganun don mutane su fahimta don da su ake magana in duk ɗan adam yana amfani da ko dai kaza ko kaza haka da biya mu magana ko To ana magana ne a bisa yanayin ɗabi'a sai sa duk in mun yi laifi mu riga fahimtar mu fa ba masu ne ba ne abin da ake so an yi laifi a yi ne a tuba ba wani wanda yake perfect a nan in ba akwai da su mu ne ƙololuwa da yawa ba na ba adamu shi fa Allah ya halice shi da hannu ya ba shi ilimi ya sa mala'iku su gaishe shi ya tsige mai iblis ya saba mashi ya kai shi aljanna amma ka ce ga wannan bishiyan komi ka ci banda wannan ya saba ba matsalar mukenancin da mu 'ya'yan shi ne wannan jinin na nan na jini da ya saɓa. kuma sai qur'ani ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi ke ma in kin yi ba daidai ba abinda ake so kake doge kake ci gaba ki lalubo hanyar da zaki tuba da fatan Allah madaukakin sarki karbi tuban Allah madaukakin sarki tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم